Washington DC. Assalamu alaikum jama'a masu sauraro shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niyya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio. Za kuma a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa Amina Buhari Auna. Tare da ni, Zahra Aminu Fage. talata shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi ilimi fasaha siyasa da shugabanci na gari inda a yau 23 ga watan Agusta na shekarar 2022 za mu kawo ku tattaunawa ta musamman da matasa manoma. masu sauraron mu muna tafa da ƙarin bayani. A cikin shirin namu na yau wakilar sashen Hausa ta tattauna da matasa manoma a zauren tattaunawar mu sannan za mu ziyarci filinmu na kwalama. Sai ku kasance tare da mu domin jin duk wannan a cikin shirin yau da gobe. jama'a masu saurare ba tare da ɓata lokaci ba za mu garzaya jihar Kaduna inda wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim ta tattauna da baki a zauren tattaunawar mu. Me sauraro barkan mu da sake sada da ku a cikin zauren mu na yau da gobe. Zauren namu yau yayi bakin manoma ne matasa inda za mu tattauna da su akan noma da kiwo na matasa a wannan zamani. Barkan ku da zuwa wannan zaure namu. Cikin zauren muna da Umar Faruk Ahmad wanda aka fi sani da Mai Zinare. sai aisha muhammad marafa da kuma malam munir ibrahim wato munir dala tare da khadija sa'ad muhammad dukkanin su manoma ne ta kowane bangare inda za su faɗa mana me matasa suke yi ne game da manganan noma a wannan zamani wasu wani irin noma ne matasa suke yi wanda ya bambanta da noman da aka sani na al'ada akwai wani bambanci da matasa suke yi bari fara da bangaren mata wani irin noma kuke yi wanda ya bambanta da na iyaye da kakanni ko in ce na gargajiya da aka saba da shi aisha marafa abu ne wanda ba a cika samu a arewa ba mm. duk da yake yanzu dai matan sun shiga cikin suna yi wato noma ma ya danganta da me matan suke shiga ciki suna yi mm. ke matashiya ce wani irin noma mata suka mai da hankali a wannan lokacin? noma da muka fi yi yanzu a cikin gida ne wanda za ki dan samu dan buhunki ko dan kwantena dai robobin nan da ake dan watsarwa an sha dan juice haka an zubar sai ka an dauke shi ka dan gyara shi kai mishi kwaskwarima sai ka dan samu ƙasa ka dan zuzzuba ka inganta shi a wannan noman ki ga mata ba za su rasa dan tumaturi ɗan dai kayan ƙanshi na cikin gida wanda zaki sarrafa ba cikin gida wanda zaki abinci da shi eh nan kaman jikin ɗakin ki haka sai ki iya zubawa abinki eh ko bayan kicin ki haka ko dai in dai ba ba ki da wurin ma ko yaya dai kika samu ko yaya wurin yake zaki dan samu robobin akalla zaki ga ba su cin wani wuri sosai mm. kika sassa su ko yaya kika dan rika kula da su sosai insha Allah zaki dan rika samun abin da zaki dan rika sarrafawa a cikin gida ba sai kin fita nema ba wani ba sai kin sha wahalar neman shin ba kamar irin kin ga kina irin samun su kori haka su st lip din nan wanda mm. ake yi amfani da su suna kenan suna su lemon grass mm. duk kinga ana shayi da su yawwa idan su kuma wurin bangaren abinci ne zaki samu su kori su orida da kin gani duk ina da irin wa'annan abubuwan da su tumatir ina shuka tumatir ina shuka dan tattasai tarugu da albasa idan ya dan fito ya ba sai kin lokacin da ake wahalar su ma za kina dan samun sauki su alayyahun nan su lansir su kabeji su karas haka a hankali a hankali kana yi kana yi za ki ga abin kai kana dan samun alfanu a ciki to noma abu ne wanda ake cewa ko dai a ci a gida ko kuma a iya fitarwa a siyar ke ma eh. kikan taba hakan eh na iya sai da fitar na kan fitar in siyar idan yayi yawa haka mm. idan kuma dan kadan ne haka sai in yi amfani da shi a cikin gida kamar yanzu idan kai baki haka ko makauta idan suka dan shigo sukan dan ga abin yana dan birge su su ma za su dan siya su ce su ba su gwada to kin gani wannan ma wani ci gaba ne a cikin al'umma to maza ko aka fi sani da shiga daji ku noma <laughs> kala kala da noma ba wanda ba a tabawa wani irin noma matasa suka fi mai da hankali akai a lokacin nan to alhamdulillah um, a yanzu da aka samu hanyoyin kimiyya da fasaha na zamani wanda noma ya zama da kiwo ya zama abu uh, na neman da sana'o'i a wani matasa kamar kin duba bangaren kifi eh, yanzu matashi zai iya kinke kifi da kanshi a cikin gida kuma sannan ya zama shi ke sai da iri din wasu mata da wanda suke cin gida suna saya suna saidawa. To kamar yaya maganan jari a irin wannan matakin? Eto eh bangaren jari abu ne wanda ah, yana da kashi daban-daban kamar ah, bangaren kifi ba yana bukatan abu wani mai girma kamar dubu sha biyu ko dubu ishirin za ka iya ganke kifi da shi abin da ake bukata ka sama irin kifi mai kyau mace da namiji da kuma alluran da ake kyankashewa da kuma ah, waje da za ka in ka kyankashe ka sa kwan a ciki ka zuba sinadarin a ciki bayan awa da hudu zai kyankashe yanzu bangaren kuma kaji kamar neolas neola kaji ne wanda aka samu iri na zamani wanda aka hada da kaji zamani masu kwai da na gida da na waje domin a samu wani iri na musamman shine niola to kin ga kamar shi mace za ta iya ah, in karanta kwai da kanta ta yi kyankeshewa kuma sannan za ki iya in ta kyankeshe za ta iya ta ringa sai dama mata da wannan kwan wanda ya kyanke wanda eh, nata miliyan suka yi eh. kuma sannan har ta sai da wanda suka yanke shi. so matasa suna iya shiga cikin wannan harkar ba tare da sai sun sa kuɗi da yawa ba. sosai wannan yana daga cikin abin da yake neman matasa da mata aiki mai yawa in kin koma bangaren da ya jimbanci ah, kiwo na kaji na broilers akwai abin da muke kira da balucin za ka iya zama cewa kai ka kiwace shi zuwa sati biyu kai kuma ka saida mu wanda shi kuma zai kiwata zuwa sati shida kai kuma shi ma mai wanda ya kiwata zuwa sati shida zai saida mu wanda zai kiwata shi kuma ya soya ya wannan kazalika haka kaza masu kai. wanda muka sani da layers eh, masu zuba kwai yauwa za ka iya kare ne su daga suna yin sati 22 ne brooding din su kare ne su daga nan kai kuma za ka saida wa masu Wani za su ci gaba da kiwatawa daga wannan matakin su kai matakin da su fara yin kwai duka wannan hanyoyi ne da matasa a yau duk wanda ya jajirce zai iya dogara da kanshi. madalla masu sauraro har yanzu dai ana tare ne da sashen hausa na murya amurka a cikin shirin yau da gobe za mu koma zauren tattaunawar namu akwai noma na shiga daji na tsirrai da sauransu akwai abinda matasan suka mai da hankali a kai yanzu eh to assalamu alaikum wa rahmatullahi so gaskiya dai tabbas matasa fa'ayan sun tashi tsaye wajen noma wanda aka sani tunda in an ce noma a da ana ɗauka kawai noma ne wanda za ka je ka shuka ka girbi haka da sauransu yanzu kuma sai aka samu ci gaba ko wasu hanyoyi na noman da dama su amma game da noma na daji wanda muka sani kaka da kakanni gaskiya matasa yanzu idan su ya bude wanda da suna ganin wahala ne yanzu sun ga abu ne wanda yake ba mai wahala ba mai dan sauki sauki ana yi to kenan suna yin noman su masara shinkafa da sauransu ana yi kin ga masara shinkafa waken suya su dawa dama dawa ita normally wannan ana sa ta ne kusan ba wai ita kada yake shukawa ba to ba wai ita kada yake shukawa ba su ake ga normally wasu za su zo su shuka shin eh, masara sun shuka masara sai su bi su gita dawa in suka gita dawa a ciki sai su zo dai samu amfanin abin so kin san shi noma mu especially gaskiya dai yanzu irin challenges din da matasa suke fuskanta wurin noma irin na kaka da kakanni wanda muka sani wanda ake shuka masara hatsi dai shi challenges da suke fuskanta yanzu shine irin jari haka wanda za su yi noma kin san noma kala-kala ne shi ma a wannan na shuka zan akwai wanda yake kwastin kuɗi akwai kuma wanda baya wato akwai mai jan kuɗi akwai mai jan kuɗi mm. kin ga kamar noman masara da shinkafa gaskiya noma ne wanda sai wanda ya shirya mushi musamman sannan zai yi shi amma kin kamar noman waken suya noma ne wanda a tarihi kowa ya san noma ne mai sauki wanda shi abu ne kawai wanda in kana da ƙasa mai kyau akwai yanayin ƙasa ne ma in kana ƙasa mai kyau shi ba sai ka sa mai taki ba to duk wannan maganan da muka ta yi na noma Khadija me ke ba ku wahala a bangaren noma musamman ku mata da abin dama ba a hannun ku yake ba dama shiga ku kai kun ara ne <laughs> to alhamdulillah Ah, in dai aka ce harkar noma musamman bangaren mata da yadda mace take sha'awar noma akwai abubuwan da ba za ta iya yi a ciki ba misali idan aka ce noma wanda ya shafi noman daji wanda yake bukatar asara kasa a mm, huda sannan a yi tun da ita ko za ta yi ba za ta iya yi da yawa ba sai dai kaɗan ko kuma ta nemo wasu su yi ta biya su to ga idan mutum bai da kuɗi sosai abun ba zai yiwu mishi yanda yake bukata ba ko kuma in ma yana da kuɗi misali ka kira mutane su yi sai suka yi eh, felin hmm. suka kasa zuwa to idan ba su cika alkawari ba kai kuma abin nan kana bukata kai kai dai ba za ka iya ba dole za ka shiga halin tashin hankali ga abu na ana bukata a yi misali a ce shuka ya fara fitowa ya ciyawa kana ta nema wanda za su cire abu na bukata a raba shi da ciyawa kai ba za ka iya ba kuma wanda za su yi ba su zo ba to wannan yana zama ma mata gaskiya kalubale ko mace ce zuciya za ta yi ba ta yi wani iya iyawa da yawa tun da aiki ne na wahala mm. to wannan ya sa mata da yawa um, ba su yanzu sai suka dawo yin wani noma da ake ce ma smart farming wato noma ne na dabara wanda za a yi da bai kawo ciyawa kamar irin yin noma a cikin su buhu irin ledan fulawa dan robobi haka wanda aka yar to shi irin wannan noman bai ma ba ciyawa dama ya fito abinda ka mm. shuka shi kadai yake fitowa kuma daga baya sai muka gane ma cewa ya mafi noman daji saboda shi za ka iya jerawa ka saita yadda kake so shi mm. kuma noma a ƙasa ne kawai shi mm. kuma wanda ka iya yin kanta kanta ka jera ka jera har tsawon inda kake so ka tsaya wato ba kawai label na farko ba kawai label bane na farko za yi dabara shi sa muke ce mai smart farming za mm. amfani da hikima da ilimi mm. sai kai wani abu a saman wannan da zai ba da dama a ƙara yin wasu misali a ce kaman buhu ne in ka jera goma a ƙasa kin ga idan gonan daji ne shi kenan ai an gama eh. ka gama goma to mm. shi wannan na gida din tunda a jikin bango ne za ka je ka jera goma sai ka ƙara yin ɗan kanta ka ƙara jera wani goma a sama ka ƙara jin ka ga ka yin ɗari dan wuri kaɗan to kin ga riban da zaka samu ma ya ninninka wanda in wancan ne na gona sannan kuma abin da zai ba mutum sha'awa banda wai irin duk noman da ake yi a can fa a gona hmm. kana iya yin shi a cikin wannan buhun yanzu misali kamar zan shuka masara ai ba ma masara ba ai mai sauki ne tunda jijiyanta bai da wani yawa hmm. doya za ka samu buhu kaman buhun da yake magana ko da aka yi ba kaji abinci irin buhun abincin kaji An mm. cika cika da kasa kika dasa sa abun doya zai fito ya gandame man doya a cikin buhun nan saboda haka idan kika samu buhun ki guda ɗari kina da doyan ki guda ɗari hmm. wanda idan a gona ne hmm. wurin da zai yi doya ɗari yana da dole ya zama yana da girma shi ko wannan jikin juna ma zaki mammanna buhuhuwa so kuma ka ƙara yin wannan kantin da na faɗa ka yi a sama in dankali ne ma za a yi a buhu ɗaya za a iya yin dankali ina ganin za a iya samun dankali kila hamsin da wani abu a cikin irin wannan buhun da na faɗa idan aka shuka dankalin hausa wanda kafin ka cire dankali guda hamsin za iya sai ka samu sai an samu wuri mai yawa shi ko wannan na cikin buhu a buhun ne guda ɗaya zaka cire guda hamsin saboda haka idan ka samu kai bukukuwa da yawa to zaki mamakin abin da za a iya cirowa a ciki su waken soya duk za a yi a ciki dankalin turawa za a yi a cikin wannan buhun za a shuka kayan da ya shafi lambu su karas kabeji wanda da idan za a yi wannan noma sai mutum ya je bakin rafi shi sama ake ce musu kayan lambu inda akwai danshi yanzu ko gashi a bayan gida mutum zai iya yi shi zai rika ba abin shi ruwa iya yanda abin ke bukata mukan yi noman nan ma cikin tayoyi abubuwa da ma duk mutum bai yi tunani ba hatta je kunkuna irin na mata da suke yawo da shi in ya mm. mutu maimakon mace ta je ta yar abola kawai mu za mu karba mu ciccika shi da kasa a ɗau huda ya zama jaka shi ma a yi hangin ɗin shi a sama a shuka albasa ko tumatir wani abu ne da zai kawo amfani duk wani abu da ya kamata a zubar to za a yi recycle a amfani da shi wurin irin wannan noman na cikin gida to dabarun da an gane kwarai da gaske kuma kasuwanci ne mm. dan ba eh. wai dan bukatar gida ba makota ma in suna son abu fresh kamar yanzu misali za a yi su salad sai mace ta da ta je kasuwa yawon siyan tumatir to ga makociya tana da shi za ta kawo kuɗin ta ɗari biyu ne ɗari biyar mm. da Allah haɗa min kayan salatu to kawai bayan gidanki zaki zagaya kina da latas kina da kekumba kina da eh, me ake ce mishi tumatir tatta duka sai ka hada kai kai ma ka samu kuɗi su sun samu sauki. sauraron mu sai a dakace mu mako mai zuwa domin jin ci gaban wannan tattaunawar mai ilmantarwa. Kafin mu karkara shirin namu bari mu leƙa filin kwalamar mu a ƙasar Ghana inda wakiliyar mu Hauwa Abdulkarim ta gayyato mana bakwa da za ta gabatar da ita. Assalamu alaikum a mu na kwalama har ila yau mun gayyato Hajiya Hausa kadiri Ingilishi. Yau ta shigo mana da wani sabon salo da yadda ake sarrafa kubewa zuwa ga miya daban-daban. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. To masu sauraron mu muna muku barka da waraka da sake saduwa da ku a Voice of America bangaren kwalama ko. To kamar yadda yar uwa ta hajiya hawa yankwaniya ta tambaya gaskiya shi kubewa muna da shi miya daban-daban daban-daban akwai wanda ake ce masa akpo awomi akpo awomi akpo awomi wato kana nikawa ka zuba kana markadawa ka zuba akwai enwomi flo duka wayannan kalmomi na ankarawa ne na gana eh na gana sannan kuma akwai farin miyan kubewa to da farko shi akwawomin nan da ake yi watan zaki kaman daki miyan karakara ne wasu kaman ki dora ki wanke tumatirinki ki wasu kuma sa tumatir kin ki samu tumatir kaman guda biyu da albasanki babba ɗaya da attarugunki ja da farko dai in kina so kin yake yi da gasasshen kifi kina so kuma kin yake yi da ɗanyen kifi kina so kuma kin yake yi da nama duka ya danganta ga yanda zaki da shi mu dai bar mu ɗauko gasasshen kifin mu wato idan kin samu gasasshen kifi muna da su irin su ufuku da sauransu farko shi dai albasan da ki wanke da ki bare ki cire eh, fatan da ke bakin jikin shi wato dattin kenan da shi tumatirin ki ki wanke da attarugun ki she ki hada ki dora a wuta ki samu tukunyan ki mai kyau ki dora a wuta to idan kin dora a wuta in ya dafu sosai she ki hada ki markada idan kika markada she ki sake dora a wuta she ki samu wanki. in kwaya shida ne kwaya bakwai ne yanda dai kike son yayyaukin she ki cicire wato shi kan mm-hmm. ki yada shi ki wanke da farko idan kin wanke she ki cicire kan wutan she ki zuba cikin wannan miya da kika dora a wutan sannan ki wanke kifin ki kin gyara ki dora a wutan ki kara cikin miya to shi kuɓewan nan zaki ba miyan na da huwa wan kika ga yayi taushi she ki kwashe wan she ki sa har wa yau cikin wannan asankan mhm. she ki ki amfani da blender to kin yake amfani da blender saboda yanzu ki markada she ki zuba a cikin miya ki su sinadarin ki na dandano da gishiri shine wato aikin ga abon nan kina marka Kadawa shi ki zuba wannan kuɓewar na ce wato kin ga wannan miya a kika samu sakwara da shi sakwaran rogo ne sakwaran doya ne kin ci da shi kin gane sannan kuma hawan yau shi eh farin kuɓewan da wasu suke yin shi kin ga sun iya kamar shi tumatirin da albasan da barkono kin san dai kuɓewa bai cika son tumatiri da yawa ba ko dan kwaya biyu ki ne ki dafa idan ki dafa ki markaɗa eh, tumatirin zaki dafa? Mm, da tumatirin da albasa da barkono duka zaki hada ki dora wuta. Idan ya dahu har ila yau in nama zaki amfani da shi da ma kin tafasa nama in kifi ne to kin gani. Kin ga idan kika shi ma ya dahu she shi kubewan wasu suna yanyankawa Sun yanyanka she su zuba cikin shi miyan da ke kan wutan su dan sa masa dan kanwa kaɗan. Wasu ma har su doki wato ganyen ayoyo su dan yanka kadan su wanke wanke su zuba ko ganyen gauta su hada a kai kin gani shi kuma farin kubewanki kenan kin ya kici da kowane abinci tuwo ne tuwon gari ne wasu ma har da tuwon shinkafa to kin ga yaren Ghana muna da wani abu da ake dodon kodi katantanwa suna iya sa ciki katantanwa eh, eh, eh, eh dodon dodon kodi sannan akwai crab kaguwa kaguwan kuma kuma daban-daban ne mm. kin gane suna iya shi ma a wanke a sa cikin wannan kubewa mm-hmm. duka wannan farin kubewa kuma kenan mm-hmm. to sai mu zo na uku wanda ake ce ma emomi flo emomi flo shi na eh, kubewa eh dage-dagen kubewa wato shi wannan dage-dagen kubewa in kika samu kin samu kubewa ki samu gauta farin nan to idan kika samu kubewa da farko kafin yi ki kin samu tumatirin ki albasan ki attarugun ki in kifi ne in nama ne da zaki da shi duka shi kuma kin dora manja ko farin mai ne kike sun ki da shi idan yayi zafi sai ki zuba ki sannan ki zo ki zuba tumatirin ki zuba attarugunki ki zuba kifin ki ki bari ya ta tafasa zaki shi kaman dage-dage to shi kubewan ɗan kikan yanki kan zaki bare ciki mhm. sai ki cire ɗiyan nan da ke ciki ya'yan nan da ke cikin kubewan mhm. zaki fidda su ciki idan kika fidda sannan ki zo ki yanyanka kubewa wato shi wannan eh shekin barin shekin barin sakiya Eh. sai ki cire 'ya'yan eh, kaf ya'yan kaf shekin yanyanka mhm. haka ka zalikan shi gautan yalo yalo zaki wanke sheki yanke bisa sheki bari amma shi ba cire iya. to idan dage dage ki wannan ki ki sa mai tumatir dan zaki yi shi kamar dage dage ne ba ruwa ruwa da an dage dage ki ya dau nuna yana nuna sheki kin yanyanka shi gautan yalo yalo sheki zuba cikin dage dage da kin zuba ciki ya dau nuna ki sa shi kuma kubewa duka sheki hada ya nuna shi kenan shi ma kin ga ko shinkafa da ke ci tuwon shinkafa ne duka za zaki yi kici in mommy flour kenan ana ya ci da shinkafa ana ya ci da shinkafa kwarai shi wato saboda tsakiyar kuɗi eh, wanda aka ce ba zai yi yauki eh ba sa mai kanwa su wa'ancan nan skin sa kanwa amma ko shi a kwawo min ba sa kanwa amma shi farin miyan farin kubewan nan da na ce kin ya kara ganye shi ana sa kanwa shi kuma wannan in mommy flo ba sa mai kanwa ba sa mai kanwa don baki son yayi yauki baki yanku kuma yawan kuma kanana za ki yi shi dan dan girma mm. kina gani ciki insha Allah ah, masha Allah kun ji miyan gana abincin yau mun da ko wani abinci shi ma da ake yin shi da wake wadda a nan gana dai wasu na kiran shi gobe wasu kira shi adrenaline gari wasu su kira shi yo duka dai za mu saurari yadda ake yin sa to yau wannan abincin a gana ɗalibai a makarantu tun na jami'a har na secondary sai su ce duk abin da ke faban su lokacin da suke karatu shine abincin nan gobe mm. wato wake ne da ake sarrafawa to wannan abincin ya ake yin sa wato wannan abinci ana ce masa yoko gari mm. yo ke gari yo wacin wake kenan cikin yaren ankarawa mm-hmm. gari kuma wacin garin kwaki kuma wannan abincin mutanen da ake ce musu eh, aibe aibe eh aibe wasu na ce musu ewe su suke da wannan abincin to shi kuma wannan yoke garin wake da ki samu waken ki idan kin sami waken ki kamar yadda muka faɗi wancan mako za ki zauna ne ki ciccire waken saboda dattin da ke ciki ki gyaggyara waken ki cire wake mai kyau ki tsintsinta sannan ki tsince dattin da ke ciki to idan kin kare shi ki wanke waken ki dora a wuta kamar misalin kofi ɗaya ne sai ki dora a wuta amma ɗan kina so kin sa kanwa idan baki so kuma baki sa kanwa iya dai kin bar shi a wuta ya dahu sosai ya yi taushi ya yi taushi sosai ya yi taushi har kamar zai narke kwarai saboda kin san wake in bai dahu da kyau ba yana sa ciki na kumburewa eh shi sa shi ki bar ya taushi wasu suna sa kanwa ciki ne saboda kada ka samu watakila kumburan ciki da wani abu haka to idan ya yi taushi haka shi kuma wannan waken ana iya cinsa da abu daban-daban kin iya ki samu manjan ki ki aza a wuta ki soya da albasa wasu kuma ɗanyen manjan ne ba soyawa amma akwai plantain da ake ci da shi hmm. watan hausawa mu na ce masa ayaba wanda za ka iya ka soya to za ki samu jan ayabanki shi kuma idan kin tsaye ki dan wanke jiki saboda yau da kullum inda ya shiga ya bina ya bina in kin kawo sannan ki zo ki cire bawon idan kin cire bawon fatan da kike son kin yanka shi design da kike son kin yanyanka kawai sai kin yanka idan kin dora manki wani wasu na nan suna iya sa gishiri gaba ɗaya jikin plantain wasu kuma ba su sa gishiri man ki yayi zafi shi ki soya wasu na iya soya shi da manja wasu kuma na soya shi da man gyada to idan waken nan ya dahu za ki ci in kin ɗibo waken she ki zuba masa manja amma akwai wani manja kuma da ake ce masa zome zome nan da ki ga shi karkashin shi baki ne suna soyawa kai shi daban ne to a ɗiba wasu da kasan eh wasu suna cewa suna son shishin don yana da daɗi yana da daɗi yana da dandano mai daɗi she su zuba cikin yau idan sun zuba shi a kawo shi plantain nan a zuba a ci wasu kuma gari shi a barbaɗa ɗan gari domin idan ka ci ya ɗan rike maka ciki wani lokaci to kin ga yau ɗin nan ma za kai ka ci shi da abu daban-daban in ba zuba ma garin ba kin ga kaman kwanaki da na ce da kunu shi yau ɗin nan za ki iya ki sai da kunun ki sai ki da manjanki ki hada ki ci kamar miya kenan wasu ma suna bar a zuba musu wannan tankon kan yo a ci da kunu mhm. ko shinkafa ne ma kike so kin ya ki ci da shi ko banku ne wani abincin gane daban kin ya ki ci da shi shi sa ma ana iya ci abinci daban don shi ma lafiya ne protein ne kamar nama yake mm. kin gani aikin da nama zai baki haka shi ma eh, waken zai baki sannan shi wa'ancan su shinkafa eh, eh, abincin gina jiki ne carbohydrate ne kin gani shi yasa kin yi balance diet ki kin samu kin yau. Mm, eh. wasu kuma yaushe waken ana yin shi kamar miya haka nan ne shi waken nan kuma bancin kin dafa shi kina iya ki yi kaman ki kin yanka dan manjan ki kin dora wuta kin yanyanka albasan ki kin zuba a ciki kin yanyanka tumatirin kin zuba a ciki kin markada dan atarugun ki kin zuba a ciki idan ya soma soyuwa wani sa'in wasu ma na dan um, yanyanka kifi su zuba a ciki shi waken da kika dafa she ki zuba a ciki she ki hada to kin ga ya zama kamar wani stew kuma ko wani dage-dage eh, da za ka iya cin kowane abinci kuma da shi wake ɗaya ɗaya ɗaya shi wake ɗaya ɗaya na aka sarrafa shi daban-daban da zaki iya cin abinci da shi in san wannan waken ma akwai kabilunmu wato iyayenmu yarbawa suna yin miya da shi amma shi suna dafawa ne har ya narke har ya narke kwata kwata kwata kwata kwata kwata wasu kuma suna markadawa ne shin ga in an nika a dora wuta a yi eh, miya da shi stew da shi suna ce masa gagiri shi ma ana ci da abinci. Na gode kwarai hajiya Hafsa Kadir English kenan muka tattauna da ita akan shirin nan na kwalamani da gabatar hawa Abdulkarim Yankwaniya. A kanka a sha tuwo. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci sai a dakace mu mako mai zuwa domin cin ci gaban wannan tattaunawa mai faɗakarwa da ilmantarwa. Yanzu a madadin waɗanda kwa ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da tattaya na gabatarwa Amina Bahara Auna da wanda ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa shirin baki da dukkanin abokan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da da ku ku huta lafiya. Eh, yau yara suka sa a gaban su kwarai ba za su bare.